نعم بسم الله الرحمن الرحيم آه كتاب عمدة الأحكام أحكام littafin umdatul ahkam asali da aka ce al'umda al'umda abin da yake ginshiki yanzu in za ka ce umda na wannan ginin masallacin shine foundation ɗin da aka yi a ƙasa bishiya ina ne umda ɗinsa shine jijiyansa na ƙasa ƙasan shi yake rike sama to don aka ce umda wato jinshiki kubali tushe kenan al'ahakam na hukunce-hukunce to ka san littattafan fiƙihu su ne littattafan da suke fito mana da hukunce-hukuncen ibadoji to littattafan nan a ina ake fitar da hukunce-hukuncen misali a halari tawa'idi iziya risala asmawi haka kawai sai su da hukuncin kabali ba a biyu hukuncin sallah haka kawai aka a akwai inda suke fitarwa to ina suke fitarwa cikin ayoyi ne da hadisai ai to shi ce maka umdat kam ga ginshikin hukunce hukunce kenan inda ake fitar da hukunce hukuncen fiqhu da kake gani a ina ne hadisai ne to shi littafin nan yayi maka su akan wannan abu na biyu littafin ya jera su ne a bisa tsarin littattafan fiƙihu wato fiƙihu ne amma na hadisi don haka babin alwala babin tsarki babin kaza babin kaza ba za a kawo maka malikiya hanabila a'a babin tsarki babin kafai ka ga hadisin annabi hadisin annabi wato littafin hukunce hukunce amma a bisa tsarin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam to akan wannan ya yi wannan littafi in shi ne umdatul ahkam wane ne ya rubuta shi na'am ibnu ibn abdulwahid al-jama'ili al-maqdisi shi wanda ya wannan littafi na umdatul ahkam littafi ne wanda ya tara hadisai na hukunce-hukunce yana nan kamar bulogul maram ne ta wani wuri amma sai dai shi wannan inda suka bambanta da littafin bulogul maram shi wannan tun farko ya yi alkawari duk hadisan da zai kawo sai hadisan da suka zo bukhari da muslim to akan wannan ne duk da cewa wani wurin kuma an yi ta samun aiki na ɗan adam ana samun inda sharaɗin bai cika ba amma dai alhamdulillah littafin daga farko har ƙarshe ba a samu hadisai masu rauni ba naka littattafan umdatu kan littafi ne wanda duk hadisan da ya tara galibin su ingantattu ne duk da alkawari sai wanda bukhari da musulun suka ruwaito to wasu wurin kuma an zo sai ga bukhari ne kadai wani wuri a ga musulun wani wuri a ga kaza an dan samun Kura ko kuma bai saba wa ingancin hadisan ba to ta wani wuri kenan shi bulugul maran kuma akwai da'ifan hadisai da dama har ma suke ganin wai me ya faru da ibn hajar ne domin ibn hajar a hadisi hafiz ne shine mai littafin fatul bari sharhin bukhari tun da aka yi bukhari ba a yi miki sharhi kamar sharhin fatul bari na ibn hajar ba dan ana kiran littafin ma a matsayin kawai lauya ne na sahihul bukhari duk waɗannan su abdul da son da ta suna cin mutuncin hadisan sul bukhari ba shi faru ba tun da akwai irin ɗin iskan to ibn hajar a littafin da bari ya rika mayar wa masu irin ra'ayin martani to babu littafin da ya tsayi da ta kiyasul bukhari kamar fatul bari da a hadisi ibn hajar hafiz ne shekara goma sha yayi yana rubuta littafin fatuwar bari ko shekara goma sha ko kusan ishirin da ya gama sai da aka yi hamsha'in walima na kammala littafin mujalladi goma sha hudu inda hirisa mujalladi goma sha biyar ya rubuta littafin kuma manya-manya ne to ya rubuta littafin to amma me malami irin wannan ibn hajar kuma ya bulugul maram aka ga ifan hadisai a cikin me ya faru har wasu na ta tambaya me ya faru kaza kaza shine wani lokacin malami malami ne zai yi tafiya duk littattafan shi ya bari a gida to zai iya zuwa wani gari sai yan garin su ne malama a dan rubuta mana littafi to saboda nisan garin da wani shuhul da ya san in ya dawo ya sake dawa garin da wuya sai rubuta musu dan abin da ya zo masa wani ma zai je hajji ne ko umara sai a rika shi ana bukatan wani abu sai rubuta musu dan abin da ya sauwaka kamar abin da ya faru da alhafiz hafiz mai littafin a targhib wa tarhib A littafin targhib wa tarhib da ifan hadisan da yawa ya san za karanta littafi da yake babi irin waɗannan gara ka ɗauki littafin riyadu salihu ya fi zama mai inganci akan wancan balle kuma ƙarshe-ƙarshe ga an samu ɗariƙus salihu na wahid to alhafizul munzir duk wanda ka ji hafiz a hadisi fa matsayin babba ne wato in ka ji mutum an ce miki hafiz kamar ibn hajar hafiz Almunziri, hafiz ibn kafir wato fa kamar ana ce maka ba hadisin da bai sani ba ne amma tun da ilimi a wurin Allah sai a ce to hadisan da ya haddace sun fi yawa akan sauran hadisai wato in hadisa na dubu ɗari ne to ya haddace dubu saba'in zuwa dubu tamanin duk suna san shi duk inda ka ɗauko ya sani to ibn hajar duk sun kai matsayin me ya faru don ka karanta a targhib wa tarhib na ibn na hafizul munziri a karshe ya faɗa sai mai karatu sai haƙuri na tsinci kaina ne a wani wuri da ake buƙatar littafin to na yi nesa da hankali na ya koma gida in koma in ga yaya suke littattafai na duk suna ta yadda ka ga littafin kai haƙuri kawai to shi ne galibi wani lokaci halin da malamai suke sa wani lokaci ka kawai za ka je wani wuri sa rika ka dan Allah wala dan mana nasiha kai kuma ka ce to me zan fara ai ban sha eh, malam ko kalma da to za ka wani abun kawai ka ta zubo ta kawai sai ka zo gida kana dudduwa sai ka ce to nan da ya an banka do Allah ya fi mu to shi ne wani lokaci abun da yake faruwa din to wannan littafi na umdatul ahkam littafi ne mai muhimmanci abdulghani uh, uh, almagdisi din ya rubuta shi wannan littafi din asalin handwriting din shi sai da aka samu asalin rakin din shi yanzu ga asalin rubutun hannun shi da shi za a bar maka ka karanta hada ta da aiki malamai ne mutanen da ya sa a nan ne za ka fara malaman da suke fito da waɗannan littattafan da asali ga rubutun in an barka ka karanta ma ganin ma aiki ne to haka za su samu gilas suna bi suna rubuta abin har a rubuta hadisan annabi kaf haka suka yi yin waɗannan ayyuka ɗin domin da rasuwan mawallafin ma zuwa yanzu shekarun yana da yawa dan gashi a nan ya ɗan kawo su abin da ya shafi tarihinsa duk da cewa shi ma ba za mu bi tarihin ba yana da muhimmanci duk littafin da za mu yi kan mu yi tarihin mawallafin amma malamai suna da wani abu guda biyu wani lokaci kafin a fara karanta littafin malami sai a yi tarihin sai wani lokaci kuma suna bari sai a karanta littafin ran da aka sauke littafin sai a zo a yi tarihin malami yanzu kowa sun waye ne littafin to wane ne mai littafin sai a ji wane ne mai littafin to waɗannan za mu zo mu yi haka insha Allahu a kansu to farko ya bude da kitabu bahara matattaran bayani game da sarki a shi littafin amdatul kan kaga shi shi kitab mai littafi ne to kaga kuma kusa aka ce maka kitabu bahara matattara ba za ka ce kuma littafi ba yanzu ka ce kitabu bahara littafin ƙarfi to wani ba zai daga fahimta littafi kuma a littafi in ka zo ka ce to ai muna littafin ƙarfi to to ni ma a min littafin suka ga ta umda ne a yi ga sai gagara fahimta da haka asalin kitab daga kataba yaktubu kitabatan me yasa aka kira rubutu da kitab ko kuma kataba ya rubuta saboda ka hada abu ne ka rubuta su ai ya zama majmu'a to kitabu bahara wato matattara wato almadadisi zai tara mana hadisan da suka zo ne kan. tsarki ne kitabu bahara matattaran hadisai game da tsarki hadisi na farko ya an Umar bin Khattab an karɓo daga Umar dan Khattab radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda Umar dan Khattab kowa san sunan shi shahararre ne na biyu cikin khulafa'ur rashidun wanda ake kiran shi da Abu Hafsin baban zaki wajen jarumtansa bayan rasuwan sayyidina abubakar shine wanda ya zama khalifa wato jagoran musulmi bayan rasuwan sayyidina usman kuma aka zo aka yi miki kisan gilla abu lu'lu'a almajusi wani da majusi ne zai kashe shi yana masallaci yana cikin sallan asuba ya zo ya kashe irin kisan da aka yi malam jafar shine irin kisan da aka yi sayyidina umar shi aka fara miki irin wannan kisan ya zo da mu'awal wani game dutse ne wato abin nan diga na umar yana cikin su gada ya zo ya ɗauki dukkan ya buga mishi a bashe da bakin diga ya fito har ciki na umar kuma bai mutu ba bayan allah idan ka riƙe allah allah yana sake baka wani ƙarfi ne kuma a jiki da ka abin ya ɓurma mishi har ciki amma bai mutu ba gefe ya ja abdurrahman dan auf abraman dan auf ya kara sa mutane sallah ya jage gefe ya zo ya kuma an ɗebo madara ana samun sa kana gani yana zubewa ta nan kawai yana ta wannan ba na tashi ba ne kira shi ibn umar ka je ka roƙo min nana aisha ka yi haƙuri in na mutu abin ne a gefen abokaina annabi da abubakar ka je aka roƙa ta ce dama wuri ɗaya ya rage kuma na bar wa kaina amma tun da umar ne ya nema to na fifita shi a kaina na haƙura a zuwa abin binne sun ya rasu shi ne ya zo ya farfado ka yake ku riƙe ni in yi sallah babu rabo ka mutu Allah na bin ka bashin sallah na ga bayan Allah na ƙwarai kenan sai na umar ya ci wasu awanni na kafin ya zo ya rasu ya yi bayanai ya yi wasiya ya yi kaza ba abin da bai faɗa ba ya ce to in na mutu wanda zai zama khalifa wane wane wane ya kira mutane shi da a ciki a zaɓi ɗaya to na je kai kiran kai daɗe ga ɗanka abdullahi ko bana na rashin kunya waye abdullahi kar ku sake ko kansila kar a zaki bai iya sakin mata ba ya saki matan suna jinin haila jahili ne abdullahi da umar sa ya ce bai iya sakin mata ba ya saki matan su tana jinin haila to abdullahi da umar sai tun da ya yi wannan kwaban ba zai iya shugabanci ba wajen da aka karku ba shi a cikin waɗannan za a zaɓa to sai na umar kenan shi za mu ɗan taƙaita shi an jima mun zo arba'una za mu haɗu da bayani a kan shi insha Allah to yake cewa innamal a'qala yake sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya tsulu yana cewa an ka ji sami'tu na ji wato yana gaban annabi aka yi maganan ba labari aka samu musu ba innamal a'malu binniyati innama adatu hasrin ne suke ce mishi a nahawu innama wato abin sani kadai innamal a'malu lalle abin sani kai al a'malu ayyuka suna tabbata ne niyyati tare da niyoyinsu wannan shine fassara mafi inganci duk da an sa fassara ka je nama amalu bin ya lalle kowane aiki sai da niyya ba haka ba innamal a'malu lalle kadai ayyuka suna tabbata ne bin niyyati in aka yi su da niyyoyin su yanzu alwala yayi kama da ka zo ka wawance ka mai ake cewa kwaskarima wani ma za ka kwaskariman shi alwalan ne amma zai sallah da shi ba zai dan ne ba niyya to a ce aiki yana tabbata ya sunan aiki ne inda niyya kana iya tashi da sassafe tun abincin daraja baka ci kuma ba sai ka fita gona a kira ka ta nan har ka kai isa baka ci komai ba kana iya tashi shi kenan na yi azumi amma kuma abin da mai azumi yake kayi amma me yasa da zan azumi ba niyya shine innamal a'malu lalle kaɗai ayyuka suna tabbata su ci sunan ayyuka ne dunniyati sun suka haɗu da niyoyinsu wafi riwata ta ruwaya dunniyati da niyya ɗaya wannan samun bambancin ruwayoyin sai da ya kawo saɓani tsakanin malamai aka samu ibn al-arabi al-maliki yace idan janaba ya kama mace ce tana da janaba kafin ta yi wanka sai al'ada ya zo mata kaga ya zama abu biyu to sai lokacin da ta yi karfe shin kowanne za ta mishi wankan shi ko za ta iya yin wanka ɗaya da niyan biyu tana da janaba sai haɗu da ranar juma'a za ka yi wankan juma'a daban na ba daban ko za ka haɗa su a tashe ka mutu wanka ɗaya da niyya biyu al'imamu ibn arabi ya ce za ka iya yin wanka ɗaya da niyyar biyu ne hujja ya ce innamal a'malu sai ce bin niyyati ayyuka da yawa suna tabbata an kama su niyya ɗaya ni kuma wannan a zahiri din nan ibn hazm na'am ibn hazin a zahiri al yake yadda kowanne ka miki wankan shi aka ce musu innamal a'malu lalle kadai ayyuka suna tabbata binniyati da niyoyi da haka ayyuka da yawa niyoyi da yawa niyya sai ba zai kwaci ayyuka da yawa ba to kaga kowa da wannan hadisin kuma ya hujja da haka sai aka samu sabani ya gina har wannan zamani malamai sun gaskashi suna cewa in kai niyya ɗaya sai ka yi su duka wasu na ta kowanne da wankan Sheikh Muhammad Nasir Dini Albani cikin littafin sa na wannan littafin da yake ta'aliki akan suke suna tamamul minna yake ba yadda za a yi juma'a da janaba ka musu wanka da dole kowa da wankan shi ka wani asari daga cikin sahabbai wani sahabi ya je gidan ɗansa ranar juma'a ce ɗan yana wanka ya jira ɗan ya fito ya ce wankan juma'a kai yawan sai ya ce eh, duka da na janaba ya ce wanka nawa ka ya ce wanka da ya ce ba haka muka zauna da annabi mu ba haka annabi ya koya mana ba kowanne sai ka mishi yankan, yanzu ka koma ka je ka zama ya koma ya je yanzu wannan abin da sahabin ya faɗa a ɓangare su aka ce to fassaran annabal amalin domin su sahabban a wurin annabi suka ɗau karatun to shi ya ce ga yadda suka fahimci karatun a wurin annabi sannan wankan juma'a farilla ne wankan janaba farilla ne to ta yaya za a musu niyya da sai in haka za a iya jin na a zahar ɗin jiya da a zahar ɗin yau sai musu niyya da in yi hudu kaga ba zai dan ne farilla da farilla ne to farilla da farilla niyya biyu ba zai yi ba sai kowanne an yi ba tun da farilla ne ya zo to ba zai taɓa haɗuwa ba da nafila ne yanzu azumin nafila tana iya yin azumi sitta sawwal ibn usaimi yace kana iya tashi ran litinin ka yi shi da niyan sirta shawwal kuma ka yi shi da niyan azumin litinin za ka samu lada biyu na fulani amma kana azumin ramadan a azumi sai ran litinin da kafin kace ni fa yau niyan ramadan kuma yau niyan litinin ba zai yi ba farilla ne ba zai haɗu da wani niyan haka amma saɓani ne na malamai ya ce wa inna ma kuma lallai abin sani kaɗai da kullum ri'in ga kowane mutum manawa da abin da ya nuna kowane mutum da abin da ya nuna yanzu dukkan mu gamu nan ana amma kuma da irin niyan da ke zuciyansu za a ga ana sallah sai kun kafa da kafa da faɗa da wani amma ka san me niyyar su a zuciya ba lalle kowane mutum da abin da ya niyya faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi duk wanda hijiransa ya kasance saboda Allah da manzonsa fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi sakamakon hijiransa yana ga abin da yake sakamakon hijiransa yana da Allah da manzonsa wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha wanda hijiransa kuma ya kasance dan duniya ne yusibuha zai same ta a ya yatazawwajuha ko dan wata mace da yake so ya aura fa hijratuhu ila ma hajara ila kama kan hijran shi yana da abun da ya hijira dan shi shi wannan hadisin wasu malamai suka ce ya zo ne yana magana akan muhajiru ummu kai. wani ne daga makka ya je wata budurwa a madina to ta ce tana suka kama soyayya su yi aure sai ta ce ta ba ta bar garinta ba a madina za ta garin yayyai ita ce ina sai ya zo ya haɗu annabi za su yi zuwa madina shi nan sai maƙale shi ma hijira a ce shi a umratin ya ta tazawwaji hani ya ka ce to a kan shi ne annabi ya faɗi hadisi sai dai malamai suka sa ba a kan shi ba don muhajiru mu kashifan shi ma ya tabbata ba da rasuwan annabi ya je wannan hijiran sai dai ya yi hijira da sunan ya yi hijira don musulunci amma kuma ya hijira don ya auro ta da haka au imra'atin ya ko dan wata mace da yake so ya aura to anan da yake magana wanda ya hijira saboda Allah da manzansa abin da yasa ban ba da karfin sharhin sa anan ba dalilai biyu na farko an zama za mu karanta su a arba'una hari sannan na biyu littafin ma ta mana kitabu tahara ne bayani ne game da tsarki to wannan babin kuma ka duba ba maganan tsarki a ciki a zahiri to me ya faru yanzu wannan hadisi na daga shine na farko a nan in mun koma arba'una hadisi an jima zaga ne na farko hmm. in ka koma sayar bukhari ne hadisi na farko to me ya faru galibin littattafan hadisi haka aka yi ta samu wannan hadisin ne na farko yanzu kita sayar bukhari farkon kitab na sayar bukhari fa babu badu'ul wahayi ne ana magana kan yadda aka fara wa annabi wahayi a sai aka hadisin wannan ne farko in ka koma arba'una shi ba babu babu yayya to in ka zo nan kuma gashin ka koma riyadu salihin shi ma farko kawai shi ma wannan hadisi to me ya shi shine wasu dalilai ne guda biyu na farko malamai magabata a wancan lokaci duk inda ya je zai fara ɗaukan karatu gaban malaminsa hadisin farko da malam zai fara sa musu wannan hadisi kaga akan niyya ne wato ana koya miki akan ka gyara niyyan ka karatun da za ka yi ka zo karatu don Allah ba don abin duniya ba ba don wani manufa ba sai zama duk inda malamai ya za fara koya miki karatu hadisin ake fara ba su zai zama to sun mai da shi sunna in zai rubuta littafi kai mai karatu a fara sa maka hadisin ko da ba babin ba to za ka fara karatu ka fara karatu don Allah ba don wata manufa ba to shine dalilin su na farko akan kawo wannan hadisin a farko farko ɗin dan shi ma shine hadisin da ya fara ɗauka a wurin malaminsa dalili na biyu kuma ka yi karatun saboda Allah ko ne su suke fara kawo shi sannan kaga babin ƙarfi ne to ɗazu na ce a zahiri ba maganin ƙarfi, amma a sakaici akwai bayani in za ka yi ƙarfin ka yi da niyyan ƙarfi. shi ne sai ka samu lada ɗin yanzu wankan janaba wankan kaza wankan kaza wanka ne amma mai shi da niyya na wannan wanka misali mutum ne yana da janaba ya ja wanka sai ya fito sai tuna ah ashe yana da janaba yanzu wankan tafka ya yi da ya fito sai tuna ashe yana da janaba to ba zai iya wannan wankan da madadin wankan da ba zai yi ba don na yanzu da ba niyya to sai ya koma da niyan yanzu ne zai yi wankan janaba sannan sai ya tsafe shi sai hadisi na gaba yake cewa wa an abi hurairata kuma an karɓo daga abi huraira wane ne abu huraira mun yi dalle? wane ne abu huraira ka wanda zan ba aiki abdurrahman ibn sakhar ad-dawsi malamai sun yi saɓani dangane da asalin sunan abu huraira asalin sunan abu huraira malamai sun yi saɓani a kai ya kai saɓani goma sha tara amma sunan da ya fi inganci ɗin ne abdurrahman ibn sakhar ad-dawsi ya fi daga kabilan dausi ne abu huraira yana yawan tafiya da kyanwa in aka ce hirratun kyanwa to huraira ɗan ƙaramin kyanwa ta sujiri ne to yana da kyanwa yana son kyanwa sa na yake kiran shi ba huraira baban kulwa baban mace to anan ya samu wannan inkiya ɗin ya musulunta kuma ya daɗe a musulunci ƙarya ne ake sa wai ya musulunta wai zaman da suka yi da annabi shekara biyu ko uku ƙarya ne haka ya shahara in ta duka zaman shi da annabi bai wuce shekara biyu uku ba wani ƙaryan fa daga yan shi'a ya fito daga yan shi'a to ka san a sahabbai babu wanda ya kai abu hurera yawan hadisi bari sati na zuwa insha Allah zan zo da yawan hadisan da ya sahabbai goma da suka fi kowa yawan hadisi zan zo da kowa a faɗi yawan hadisin da ya rawaito a rike to abu huraira din ne bawa to ya fi kowa yawan hadisi to ɗan shi'a sahabban da suka fi kowa yawan hadisi ɗan shi'a sun fi tsana shi ne abin da abu jabbaru ya ɗauko in ka kula yana zagin su anas don ne daga abu huraira sai anas a yawan hadisi to ba sa son su abu huraira ba sa son su anas ba sa son su ibnu abbas yanzu kaga ibnu abbas an ahlul bai na wani yake sa ɗan shi'a ba sa son shi saboda yana da yawan hadisai ibn umar duk mai yawan hadisi yan shi a ba sa son shi ba sa kaunar shi a matan annabi aisha tana cikin waɗanda suka fi kowa yawan hadisi yasa yan shi'a sun fi zaginta fiye da yadda zaka ji suna ambaton ummu sama ko umma waɗanda ba a ambaton su in kana da yawan hadisi kai ne target din to abu hurairah wasu suna ce maka da musulunta da mutuwan annabi ya musulunta da shekara biyu ko uku annabi ya rasu don a zo a ce masa to a shekara biyu uku ina ya tattaro hadisan da su abubakar umar ya tattaro ba sai a kansa hadisan ƙarya ne ba suna mukabara abu jabbarun ba da aka yi aka ce to bude sai ce mun ce goma ya yi to shi ne abin kawai an yi amfani da wannan ne kuma sai abin yawa zuwa cikin arziki masu sai a ko da ayyukan kwakwalwa ne da shi wannan shekara biyu uku kawai yana da annabi duba hadisan tajen ne suna ce maka a shekaru biyu uku ina taro hadisan da su abubakar da umar da su aka taro san hadisan da abu hurera ya kirkiro ne shi ne sarrin amma ƙarya ne abu hurera ya fi shekara takwas suna tare da annabi ya zo ya musulunta mahaifiyarsu kuma bata musulunta ba sai ya zo ke cewa annabi ya rasu ina son mahaifiyata amma ta ci musulunta a yi ta sa addu'a ta musulunta ana ta addu'a ran ne ya sa annabi albishir ya ce gore su je ina zuwa gida mahaifiyata ta sanda ta musulunci na bata sai ce ya rasu la abu ɗaya nake roƙo annabi ya ce ne ya ce ya ina roƙonka ka roƙa min Allah da ni da mahaifiyata Allah ya sa soyayya musulun zukatan musulmai sai annabi ya roƙa su wani ka tana son abu horaira da kai musulmin ƙwarai ne kuma da mahaifiyar in ka ji ba ta so so masu bakakin zafi dama haka zuci ne annabi da ya addu'a kuma ya sake roƙon annabi wani abu ya ce ya rasulallah a roƙa min Allah duk musulmin da ya zauna ko a yaushe in har ya buɗe ke ta Allahumma ghafir li abi hurairata wa ummihi Allah ka gafarta abu hurairar mamansa to Allah ka gafarta mishi duk zunuban da ya taɓa yi haka roƙa kuma Allah ya amsa da daga cikin istighfari da zaka yi kana zuwa kana cewa Allah ma la bi hurayra ta al ummi ta ma shi kenan an sa maka zunubanka kaga wannan daraja ne daukaka ne Allah ya musu to ana cewa wai bai yi aure ba Abu Hurairah yayi aure kuma har ya haifi ya ya haifi ya mace duk suka raba dare kashi uku yarsu sai ta yi kiyamun Abu Hurairah kai zai kiyamun laili kafin ya kanta. zai kwanta sai shafi matar shi sai ta yi in za ta kwanta kuma sai ta shafi ƙarfi sai ta yi wa asuba sai ta shafi haka suka raba gidan ƙarfi sai sa'idu dan musayya ya aura a ahun na akwai sunan shi a cikin ƙawa'idi to sa'idu bin musayyab akhir na ƴar abu hurairah ya aura yar ce kuma ta haifi ƴar da shi sa'idu bin musayyab malami ne babba yana karantarwa wannan sai wani ɗalibin sa kafir ibn abdullah bai zo karatu ba kwana biyu ran ne zai kai kwana biyu ba karatu ba sai karan sallama ta ta ce sarafi sai ce Allah sarki Allah ya to kai wani aure sai tsalla <laughs> ya sa sarafu kuma ina kudin da zan yi wani aure ya ce dirhami biyu na mallaka kaf garin nan wa zai ban aure ka ce dubu biyu ka mallaka wa zai baka aure duk to toba yace wa zai ban aure ko ne na baka ita na so ya dauka da waza sai kana Allah wa zai ki na so kai yace to na baka yace na karba ɗalibai kun zo da in ko kawo dirhami sai ya kawo shi ne yana gida bare sai gana kan kasa ko sa ce waye sai gan ganto sa'idu ne a wannan zai zai <laughs> to sa'idu ne sai to duk garin waye sa'idu in ba malam ba yana so a ce malam ne da ƙar yake ga kuma ta maka matar ka ji tsoron Allah ka rike amana ko ki tsoron Allah ki miji shine yana shiga sai ta mai ta riga da ba ka ni na da aji na sa gashi shi ko ta tato ba mu ita kin ta maka amarya bayan kwana hudu aka kai da daki to shine mahaifiyarta kuma ba ta taɓa zuwa gidan ba sai bayan shekara ta zo musu da kyaututtuka da sauransu ta mata nasiha aka ta zaman lafiya to jikar abu horera ne wannan yar wacce aka aure wa wannan ɗalibin ke radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce la yaqbalu Allahu salata ahadikum Allah baya karɓan sallan ɗayanku idza ahdatha idan yayi kari hatta ya tawadda har sai alwala kari abin da zai karya alwala za mu zo mu karanta a cikin halari din abubuwan da ke karya alwala abu biyu ne akwai al'ahadat akwai kuma asbab ahadat abubuwa da suke karya alwala wanda za su fito ne daga jikinka asbab kuma sabubba ne ba abun ne zahiri yake warware alwala ba sababi ne to shi yanzu ahadat kamar fitan iska tana da alwala fitan shi ya warware alwala ko mu ce fitsari ko bayan gida ko fitan mazi ko wadi to waɗannan duk suna hukunta yin ƙarfi da kuma alwala an fitan iska ba bukatar wani ƙarfi alwala ɗin ne kawai to wannan shine a hadasa to duk eh, Allah ba karban sallan mutumin da ya yi kari wato wani abu ya ta a jikinsa wanda ya karya alwala to ba zai yi ya yi sallah ba in ya sallah Allah ba zai karra ba sai in ya alwala shi a halari za ga yana cewa man salla da ghairu wudu'in muta'ammidan fa huwa kafir wal iyad billah yace duk mutumin da ya salla ba shi da alwala da gangan ya zama kafiri yace muna neman tsarin Allah akai amma bayanin yana buƙatan tafsir akwai bayani akai amma sai mun je shi a halari din da yana iya faruwa ka yi alwala da gangan kai sallah da gangan ba ka da alwala amma me ya faru wani zaga yana da cutan kalkalbori yoyon fitari ko da yake fitarin yana fita a lokacin a zai sallah ta sai sallah halin da yake fitari yana kan ɗiga kaga ba alwalan ne kuma da gangan yayi to wannan ba za a ce miki ya kafarta ba amma ana nufin akwai wanda da gangan shi zai sallah ba alwala haka sai gumi ya haɗu da shi a ƙasan nan malamai ne suna da awon yin sallah ba alwala ai sai gumi ya yi fama ba mu ga kuma ba a ƙasan nan malamai ne da rawani da abin nan suna sallah sai shi zai fito ba alwala haka kawai zai ja sallah suna ce gumi da ya sako su gaba aka fara aka fara suka kai karan shirin shugaban kasa ga wani lokacin da wani ya kira shi to wai malaman sun ce kana kafirta sai ka kira su su buɗe littafi in buɗe shi ne suka aka kira suka ce mun suka kira shi a bude tafi ne kawai ka hana shi wa zuwa mun kaje ka ce mata a kira a bude kira a bude da zai bude ba ka za a yi ta Kano ai a jan sai kawai an ce ka hana shi ga shi an zo babu a karatun shi ne suka je udiya sun ga aikin hajji ga gulma ya je a ga malan Saudiya eh wannan yaron yana kafirta ne wannan yaron wai suna ga a sarkin sa sai mun ban kafirta sai ko kuka koya min a halar a ciki aka faɗa a buɗe mana da man salla bi ghairi wudu'in muta'ammidan ta huwa kafir ko kuka koya min wanda ya salla ba alwala da gangan arme ne kuma waye malamin saka bakar gumi na so ka bara ne baban sa bil jabbaru malamin saka bakar mahmudu gumi ne to sai suka koya min a ciki ne aka yi karatu to a takaice dai hadisi yana nuna duk wanda ya salla ba shi da alwala kenan to Allah baya karban alwala a haddasa wato abin da ya karya alwala da ya tattare da shi shine kamar fitan iska kamar bayali kamar bayan gida kamar cin naman raƙumi cin naman raƙumi shi ma hadisi ya tabbata mutum yana da alwala cin naman raƙumi alwalan ya warware to waɗannan su ake kira ahada to mutumin da ɗaya daga cikin waɗannan ya faru da shi ba shi da alwala to idan yayi sallah Allah baya karban sallan kenan sai in yayi alwala kenan muna da ɗan lokaci ko mu fara ɗaya bari mu fara hadisi ɗaya tun da ba tsaye wannan wani abdullahi bin amru bin al'as an karɓo hadisi daga abdullahi dan amru dan as abdullahi dan amru dan as sahabi ne kuma baban shi ma sahabi ne baban shi shine amru dan as amru dan as ne wanda farkon wanda ya fara mulkan ƙasan masa a mulkin na umar aka tura shi zama gwamna a Misira. wannan ruwan maliya baharun nil din nan a masar yake to duk shekara sai ruwan sai ya kafe wanda ya fi judam amma a shekara ɗaya sai ya buce za a judam ruwan ya babu ai da mamaki shekara sai ruwan ya buce sai an zo an samu budurwa a je a yanka ta a jefa ta a ciki take zuwa yamma za da ruwa ya dawo ya duk shekara haka yake yi su kuma tsafin su to shi ne shekaran da ya zo gwamna haka ya faru ya za a shiga taga da ake ta kuta to tura wasiƙa zuwa ga na umar shugaban ƙasa kenan ga shafa abin da ya faru kuma ga yadda suka sha na sai ta tsaya ina zuwa na umar ya zo ya je bakin ruwan bakin kogin ya sa aka yi sallar roƙo ruwa aka roƙi Allah ruwa shine ruwan da ya ba ne har yau ruwan bai sake yankewa ba aka daina yanka ɗan mata ba ka bauta ma an samu ku det ya ce to shi kenan sai ka haƙura <laughs> to shi ɗan shi kuma Abdullahi ya mishi aure shekaran shi sha biyu abdullahi ɗan amru ɗan asbar ka ji shi a hadisi shekaran shi sha biyu ya aure ba ka rubuta fa'idan nan <laughs> shekaran shi sha biyu ya aure ya yi wuri ne to a wancan zamanin aka yi aka to balle zamanin yanzu ba an fi lalacewa ba to yaro yanzu nan sai ya lalace yaro karami sai ga ya lalace to da zinan wuri da auren wuri auren wuri ya fi shekaran shi sha biyar ka mishi aure ta ga girmi usama usama dan zai shekaran shi sha biyar ya aure da zawara shekaran ta sha biyu ita kuma ta zo wurin annabi sai yara rasulullah mijina da yara su sahabban ka biyu suna takara a kaina da mu'awiya da abu jahan sun suwa zan zaɓa don dukansu akwai addini na da yake haka ne amma abu jahan la ya za a sahu an atiki sandan shi baya barin yi akwai dukan masu. in sun aure su za ki da su yake mu'awiya kuma su Olukin la mala ba shi da komai ga zama ba zai ta nema ba to me zai ba ki to ta ce to ya za ke ta eh to in kin amince akwai yaro nan Usama sai in haɗa ku ai to to ya rasu ai abin da ka zaɓa shine zaɓi na zo samu Usama ko wata fata zo nake ganin kun dace ka je ka yi duba a ah, ya rasu ni tun da ka ce mun dace ba wani dubawa amma na roƙe ba zawara ce ke ko tsohuwa ce ba zawara ce da goyo ba zawara ce da goyo shekarun ta sha biyu mm, shekarun ta sha biyu ba zawara da goyo shekarun ta sha biyu ke shekarun ki sha biyar ya da su aure balle yanzu kai matashi zan kai ce ga wata baiwar Allah mu tsakiya budurwa ka je ka ni haka ina zaɓa mutum na mace za a mata auren dole ke ni to shi kenan sai aka za ka haɗa su aure amma ka daɗe a ƙasa da kai aure ba matsala ne to abdullahi ɗan amru ɗan as shekarun shi nawa ya aure wata ran zan tambaya wa abi hurairah da abi hurairah shi ma ruwaito hadisin wa aisha da na aisha ummul mu'minina kenan uwar mu'minai annabi ya aure ta shekarun ta nawa shida an tare da ita an kai ta gidan annabi shekarunta tara annabi ya rasu shekarunta goma sha takwas a shekaru sha takwas ɗin ne kuma yan demokuraɗiyya suka ce lokacin ne yarinya ta kai aure to annabi ya rasu kuma lokacin ne ma shekarunta sha takwas tana cikin waɗanda suka rawaito hadisai da dama za mu kawo hadisin da duk sati ne zuwa insha Allah radiyallahu anhum Allah ya ƙara musu yadda dan manya ne kalu dukkan su suka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ce wailul lil aqabi minan nar bonan azaba ya tabbata lil aqabi al aqab shine bayan kafa din nan menene ya ake sai sauri dunduniya ko wannan bayan kafa eh bayan dunduniya bonan azaba ya tabbata minan nari daga wuta sannan mutumin da ya alwala sai bai kula da ruwa bai taba wurin da to ya sani bonan azaba daga wurin bonan azaba ya tabbata ga wurin ranar kiyama kenan abin da ake so in ka zo alwala ka rika kula galibi an fi damuwa da nan musamman kana alwala a famfo ba ka kula da nan to in wurin da bai samu ruwa ba fa akwai matsala to shi ne hadisi kolin laɓabi minan nari bari mu maimaita na biyu da na uku ɗin tun da na farko an san shi kuma za mu sake karanta shi bayan magariba to lokacin ya yi an abi hurera an karɓo daga abi hurera radiyallahu anhu hukala Allah ya tsara masa yadda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce la yaqbalu Allahu salata ahadikum Allah ya karɓan sallan ɗayanku ku idza ahdasa idan yayi kari hatta ya tawadda har sai yayi alwala wa an abdullahi bin amr bin al-as kuma an karbo daga abdullahi dan amr dan as wa abin hurairah da abin hurairah wa aisha da nana aisha radiyallahu anhum Allah ya kara musu yadda qalu suka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace wailun bonan azaba ya tabbata wailun bonan azaba ya tabbata lil aqabi ga dunduniya da bai samu ruwa a alwala ba minan nari na wuta wailun ɗin wasu suka ce wai gaba ne a cikin jahannama jahannama ma tana tsoron wannan wurin to an fassara shi da fasarori da dama shi ga bakar gudun zaga a tafsirin sa na Hausa yana fassara shi da bone bonen azaba wato azaba mai raɗaɗi kenan za mu tsaya a nan saboda lokaci سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك